gari a kan dutse ko a ƙarƙashin duwatsu ba haka kawai mutanen zamunan baya suke aiwatar da shi ba sai domin samun mafaka daga abokan gaba na wancan zamani shi yasa ake ganin da yawa cikin garuruwan da suka daɗe da kafuwa a wasu yankunan najeriya an kafa su ne ko dai a ƙarƙashin dutse ko a kan falalin dutsen jama'a suke gina gidajensu su zauna suna sakkowa ƙasa suna noma da farautar dabbobin da suke kamawa suna ci a irin waɗannan garuruwa na ƙarƙashin duwatsu za ka ga har ganuwa kan sanya wasu manyan duwatsun a cikin ƙwaryar garin ko ganuwar ta bi ta kan wasu duwatsun da ke kewaye da garin haka kuma a wasu duwatsun ma akan samu kogo da mazauna garin suke shiga domin tsare kansu daga duk wani abin da suke tsoron zai iya cutar da su. Inda ɗan wanda shekara arba'in zuwa ƙasa zuwa eh. sama eh. ya san da wannan wurin. Wani kogon yakan zama mai zurfi da faɗi da mutane masu yawa za su iya shiga su ɓuya. Da yawa cikin waɗannan bayanai sun lizumci kafuwar garin Kajuru da ke yankin tsakiyar jihar Kaduna. mai tazarar kilomita hamsin ta kudu maso gabas da garin kaduna kan hanyar kaciya garin wanda ya samu shekaru masu yawa da kafuwa a wannan wuri yana kunshe da duwatsu a ciki da kewayensa waɗanda wasu suke ɗauke da kogo da mutane ke shiga su zauna a wani lokaci na tsohon zamanin da ya shuɗe akwai bayanai da dama dangane da asalin mutanen kajuru da kuma dalilin zamansa a wannan wuri mai duwatsu alhaji dahiru abubakar kajuru galadiman kajuru dattijo ne tsohon ɗan jarida kuma tsohon ma'aikacin gwamnati da kamfanoni da yake da ilimin sassalar mutanen farko da suka kafa garin kajuru ainihin wanda suka kafa wannan gari bare-bari ne sun fito ne daga kukawa ta daular barno barno ta yi karfi a wannan lokaci daulan barno tunda ta ɗebi fili mai yawa ne karkashin mulkinta da eh, wancan tsohon zamani to kasancewan karfinta ya fara raguwa sai mutane suka dinga ƙaura wasu dama can yaƙi ya dame su suna ta gudu kabila yare daban-daban to waɗanda allah ya sa suka zo nan bare-barin asalinsu dai musulmi ne to da suka zo nan sun zo daji ne sai duwatsun nan yadda za ka ga tsarin garin nan za ka ko ina kamar an kafa duwatsun ne an shimfiɗa shi su da suka zo suka ga yadda yanayin shine sai suka tsaya suka ce nan wurin ya kamata mu zauna to sunan nan kajuru ainihin ba mu iya faɗi ne da ainihin yaren babarbare ba amma yanzu inda ka samu babarbare ka ce kai mutumin kajuru ne zai ce garin bare bari ne saboda ya san sunan kalmar kalmar hmm. ba mu iya faɗan shi ba ne hmm. ainihin kwa juru hmm. babban doki ne da tsoho a kai tunda kaga wanda suka zo tsoffi ne da manyan-manyan dawakansu to daga nan ne sunan kajuru tsoho a babban doki shi ne ainihin ma'anan ainihin ma'anan kenan ina suka fara zama da suka zo nan wannan yankin to da suka zo kaga dole a kogo ne shine wancan dutse mai falle-fallen nan da ne dutsen karau mm. to a gabas da shi akwai kogon da suka samu suka zauna tunda komin ruwa za ka iya zama nan ba inda zai same ka cikin shi da faɗi akwai da faɗi mm. da faɗi to yanzu wannan wurin ka an an kai wani lokaci ba a shige shi ba ko kuma in ce ba sani ba yara suna shigan shi yanzu a gaskiya mun da muka kuranci yanzu yaron yanzu ma kace zo nan wallahi ba zai iya zuwa ba gaba daya gaskiya gaba daya bare shiga ciki balantana ya shiga ciki yanzu akalla an san shekara nawa ku da ku shiga wannan wurin eh mu dai yanzu shekara dai ba ya wuce hamsin da wani abu eh. mu lokacin mu ci shekara irin goma sha ɗayan nan ba eh. ko sha biyu haka lokacin da muke kululancin namu mu shiga da sauransu har mu karo da macizai da sauransu ku fito lafiya ku fito lafiya an Allah yadda da yaro bai da tsatsayi mm. to yanzu ana ganin macizai a wurin ko makamancin ko da a waje a gaskiya dai yanzu nan Allah da ya kare ba kamar da ba eh, amma yanzu aka ce ka shiga za ka shiga a ba zan shiga ba gaskiya ba zan shiga ba tunda da da yanzu ba ɗaya ne ba eh. yanzu an riga an dan manyanta eh. da kaga kudanci na kai da ba za mu yi yanzu ba a kiyasi kana ganin ya samu shekara nawa da zuwan waɗannan bare bare wannan wuri a kiyasi ya fi shekara dubu kamar kamar yadda na faɗi maka wannan gari ka juro ya girme zariya inda take yanzu kafin a je a kafa zaria inda take hedikwatan zazzau kajuru tana kafe da tamburanta da sarkinta da komi abin sha'awa da tarihi shine waɗannan tambura da masarautar kajuru ta gada kaka da kakanni sai dai saboda rashin amfani da su a yau da kullum ya haifar da tamburan sun fara ƙeƙashewa tare da fashewa galadiman kajuru alhaji ɗahir abubakar ya ci gaba da faɗa mana tarihin kafuwar wannan gari yana cewa to sa'an nan aka zo a hankali mutane suna karuwa aka shiga tsarin yadda za a kare gari tunda ba shi wa a zauna haka kawai sai fa an yi wannan gano to daga nan ne mutanen suka haɗu da 'yan yaƙe-yaƙen da suke yi na waɗanda suke kurkusa a dazuka a duwatsu haka suka je su kamo bayi da wadda aka samu suna zaune da haka aka gina gano wannan kaga wancan dutse famfada eh. za ka ga akwai ganuwa har yanzu ya hau bisa kan dutse to aiki ne wanda yake idan mutum ya duba wannan abu zai ga muna da abin tarihi wanda yake muna bukatan taimako daga waje don a taimaka mana mu raya waɗannan wurare na tarihi a lokacin da tafiya ta yi tafiya fitan shehu usman dan fodiyo ya turo masu tuta musa bamalle ne shi ya fara rike tutan sarautan zazzau to a lokacin shi kuma sarkin zazzau makau na haɓe ne shi ne sarki na ƙarshe kusan da suka zo a yadda tarihi nuna kamar cikin babban sallah ne sarki yana idi fulanin nan suka zo saboda haka su sun zo karɓar mulki ne da suka ji abin nan ba shi nan suka biyo sarki ya tsere suka bi shi ya tafi kauro ya kwankwasa kofa suka ki buɗe mishi ya nauso ya zo nan lokacin duk wannan wuri daji ne dubi kauro na nan gaba da mu haka ya zo nan da ya zo ya kwankwasa kofa zamanin sarkin kajuru haruna sarkin kofa ya je nemi izini ce sarkin zazzau makau ya zo da jama'an shi ce a buɗe musu shi su kuma fulanin nan suna nan suna bin diddigensu mm. da suka zo nan fulani suka ga ganuwa dai sai ka haka za a ga abin nan sai ga duwatsu gari ga tare mahara ba yadda za a yi doki gangara balle a to haka suka zauna akwai wani rafi na cin famfula ne dawakan dawakansu nan ne suka bar su akwai wani tudu shi kuma nan a kusurwa ana cin wurin tudun sansani to nan ne aka fafata san yaƙi ne gaskiya da gaskiya akwai lokacin za a fara akwai lokacin da za a tsaya su dai ba samu shiga gari ba shi kuma sarkin zazo bai samu fita ba makau sai suka yi wata shida ana fafata ana fafata ƙarshe ba za ta shigo musu ba suka koma to lokacin da suka koma sarkin zazzan ya ce ma sarkin kajoro to mai kajoro ba shi yiwuwa masu gida biyu a gida ɗaya ma'ana sarakuna saboda haka ni zan nemo nuri gaba sai aka ce to ai ya kamata a samu wanda za su bi 'yan sintiri da za su je leƙen asiri a ga wurin da zai dace to a bayanin da aka faɗa mana shi shehu usmanu ya ce ainihin sai kudu maso yamma inda diye musu su faɗa mishi su zauna a wurin to haka aka yi da suka je kwarin abuja ya yi musu suka zo suka faɗa aka ce to ya koma nan da suka zo aka faɗa ma sarki ce to shi kenan suka sa rana sarki ya ba shi gudunmuwan mayakan da za su riƙe shi a taya shi tsaro har zuwa inda zai tafi an yi sarakuna masu yawan gaske a masarautar kajuru tun lokacin da lardin yake cin gashin kansa da faɗin ƙasa da ba iya samun adadin yawansu ba bare sunayensu kafin masarautar ta koma ƙarƙashin lardin zazzau na tsawon shekaru wanda a yanzu kuma ta sake samun mulkin kanta ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin kajuru alhaji alhassan adamu cikin wuraren tarihi da ke kan ɗaya daga cikin duwatsun kajuru mai suna fanfada shine wani ɗan kwarfi a kan ƙololuwar dutsen da aka ce duk sarakunan kajuru na tsohon zamani a can suke wanka sai muka tambayi mai martaba sarkin kajuru mai zai ce kan wannan wuri tarihin wannan wuri a wannan lokaci na sarakunan wannan lokaci duk wanda aka naɗa shi sarki yakan ziyarci wannan wuri wurin wankan shi ne to wankan da suke yi ba san irin arin wankan nasu ba domin a yanzu kan tun da aka naɗa ni ban taba zuwa wannan wuri na yi wanka kai ba saboda kwari na ƙarfi na ƙila kai na zan iya zuwa wannan wuri in yi wanka ba saboda haka wannan wuri ne na manyan sarakuna na da al'ada duk wanda aka naɗa shi sarki sai ya je wannan wuri ya yi wanka da muka je wurin mamun lura kamar ma ya ciki sai dai ta yiwu saboda tarihin shi eh. ba za a iya manta da wurin ba haka yake eh. masarautar jama'a da ke da cibiya a garin kafancan an ce wanda ya asasa ta daga garin kajuru yake akwai wani wanda ya zo kajuru shi ma ya zauna a nan kajuru ya fita shi ne wanda ya taba zuwa ya kafa daular sarauta a jama'a jama'an ɗauroro eh, jama'an ɗauroro wanda muke ciki a yanzu shi wannan basarake ya taso ne tun daga zaria shi ma daga zariyan ya taso ne daga sokoto ya zo zaria ya zauna a nan daga nan ya taso ya dawo nan kajuru to da ya dawo nan kajuru ana nan tashin shi ya zo ya tashi ya bulli ko ina ba sai nan kudu can jama'an ɗaroro ana ce mishi jama'an dan roro ina ne jama'an eh, tana wajen nan inda shi kafancan take kafancan eh can ne jama'an ɗaroro roro take a nan yake to nan ya zauna daga nan ne ya kafa daular shi na sarkin jama'a sarakunan jama'a na yanzu ainihin zuriyar shi ne to ya samu fulani a wurin a dazukan nan yana nan yana karatun kur'ani yana kiransu to har wani kabila ma ya ji sha'awan abin da yana kusa da gidan shi ne ya ce mishi ah, to ai da ka zo wuri kaza ga 'yan uwanka wurin da yawa ɗan roro din shine suka taru karshe shine aka naɗa ya zama shugaba ya zama har ya zo ya sarauta to jin zafin abin da aka yi mishi a da ya ga ya yi ƙarfi ya samu sarauta sai ya zo da nufin ya riga sun sirrin kajuru ya zo ya ci kajuru da yaƙi ya kamo hanya shi ko mai kajuru yana jin zafin wannan abu cewa mutum malamin nan malam Usman da ya zauna nan ya koma gashi nan irin abin da ya shiryo shi ma sai shirya mayaka sai aka yi ban tafin makafi tunda ba hanya ne za ka kowa da kowa ba kowa inda ya fito daji ne da ya su gari ba sarki ba mayaka sai 'yan sarki ya ganta a kofar gida yar ƙarama haka ana ce mata suwaibat da munduwa irin yar gimbiya ya ce a su sun ci yaƙi ya ɗauka sai ya sa ta kuturin doki suka ci shi kuma sarki zamanin yaƙi ne ba ana yi wa in ba mutum a ci shi ba a'a a fito gaba da gaba ne a yi da ya ji ba sarki aka ce ai ya zo nan shi ma sai na jiwo suka koma dai ba wanda ya san juna ba ga kowa ba da sarki ya zo sai ya ji labarin ga abin da ya faru jinin kajurin ya motsa ya ce ba za a huta ba za a juya sai ya ruguza jama'a ya sake haɗa mayaka to shi kuma da ya hikima sai nan da nan ya sa a faɗa ma shehu ga abin da aka yi sun sami 'yar sarki tana tare da su ba sun rike ta a baiwa ba ne sun yi ne don a samu a sulhunta shi ya ce a bai a da mai da diyarsa a wato masarautar kafancin ta eh a mai da diyarsa ana so a samu abin nan to har da aka hada da sarautar zazzau aka ba da baki za su rike ta ba baiwa ba a gimbiya za ta girma a gidan sannan su nemi izini a auren maɗan sarki da lokacin da ta isa aure to haka aka yi wannan zuri'a ta suwaiba su ne suke sarautan kafin har zuwa wannan rana kajurta yi makwabtaka da wasu muhimman garuruwa musamman a tsohon zamani waɗanda su ma tsaffin garuruwa ne masu ganuwa to in muka yi gabas kanuwarmu kauru in muka yi yamma nan akwai gayan mun ga juyawan zamani mulkinmu ya fada daga nan har zuwa gefen gaban kogin benue duk mutumin da yanzu aka tafi nan yanzu kudancin nan in dai ka ga makeri to da za ka fi shi a hankali za ka ji tarihin asalin shi daga kajuru ne saboda yaƙe-yaƙen da ake yi ana kai musu supply nan makaman da aka kera su suna nan suna aiki inda ake narka duwatsa a ƙasa wadda ake tatse tama da shi ne ake aikin a yi kayan yaƙi kifiya masu baka da kwari menene duka a nan ake yanzu a wannan wurin a nan wurin ne in ka lura yadda wurin bai cin zamani ne ma ai da za a ganshi yadda kaga dutsen nan ba komi to yau da kullum har yanzu 'yan ciyayi da duwa a 'yan tsire-tsire sun dan fito amma za a ga alaman kashin makera da kasan lalle ga murhun da aka yi aikin na aikin tamadin nan wurin kuma ga duk ya yi kwari hmm. ainihin ƙasar da aka hada mata wuta hmm. aka tafasa shi akwai ƙarfen da yake ciki zai fita kamar ruwa to shine suke tarawa to akan samu taman kenan wanda ke zama karfi wanda ke zama karfi dattijo alhaji dahir abubakar bai yi kasa a goya ba da kansa ya kai mu wasu wuraren da tsohuwar ganuwar kajura take musamman na kan dutsen fanfada to wannan yana daga cikin ganuwa wadda wannan gari muke alfahari da ita domin kaga lura yadda aka shiga tsakanin duwatsu eh. aka yi wannan gini ikon Allah ne yau da kullun dama ya har sama can eh, bai kai kololuwa ba amma har sama ga wani wuri mai dan fari-fari na mm. to da ni da wayau na na san ina ganin su a da ba wai shekaru masu yawa ba Allah ya kawo mana wani kariya ne ta duwatsun nan mm. a tarihi duk garin da za a gan shi da dutse za a gan shi ko da ganuwa to ganuwan dole ya hada da dutsen zamani ne na yaki da tafiya da dawakai ba duka mutum ne zai iya hawa dutse ce zai wani abu ba sai wanda aka haifa ko suka rayu a wurin kasancewar garin ya samu shekaru masu yawan gaske da kafuwa tare da samun canje-canje na yanayin sarauta da faɗin ƙasa a lokuta daban-daban a halin yanzu ya masarautar kajuru take mai martaba sarkin kajuru alhaji alhassan adamu ya fayyace mana ita kajuru tana da gwargwadon fadinta kamar yadda muka faɗi tun daga farko ana nan zamani na zuwa ana rage ta ana rage ta ana rage ta har ta zo bakin yadda take a yanzu yanzu kajuru tana da iyaka da kada kaciya ne masarautar kaciya a ta gabas tana da iyaka da kauru lokal gama masarautar kajuru haka kuma a arewa tana da iyaka da ƙaramin hukumar igabi masarautar bagi ko yanzu dai muna da hakimi guda ɗaya a wannan masarauta ta kajuru muna da dagatai da dama su ma masu anguni suna da dama addinin musulunci shine tafarkin ibada da mutanen garin kajuru suka runguma tun farkon kafuwar wannan gari zuwa yanzu su ma makarantu da sauran wuraren ci gaba na zamani suna daga cikin abubuwan dubawa a kowane irin gari don haka muka tambayi magatakardan masarautar kajuru malam hashim ayuba ko mai zai ce kan haka duk wanda ya san ainihin garin kajuru gari ne mai dimbin tarihi kuma cike da ainihin masana musamman na ilimin addini da kuma ilimin zamani shi yasa akwai makarantu da dama a cikin wannan gari namu kuma akwai 'yan boko fitattu wanda suka wanda suka shahara a wannan kasan gaba a wannan kasan ma ba ma a jihar Kaduna ba wanda sun fito daga wannan yanki ne kuma wannan gari na Kajuru a cikin makarantar muke da su akwai makarantar firamare wanda ita wannan makarantar firamare an kafa ta ne tun wuraren 1930 a wannan gari tana ɗaya daga cikin tsoffin makarantu ba ma a wannan yanki ba ma a jihar kaduna tunda idan ka baro garin kaduna za ka je ka ciya ba wata makarantar firamare sai ka zo garin kajuru sannan sannan a wuce ka kaciya kaga wannan aji da muke kusan da muke nan saboda duk tsofaffin gine-ginen da suke nan duk an gama rushe shi amma wannan tsohon aji akwai ɗan shekara hamsin ya ce shi ma yara yana ga wannan aji din wannan ajin tana ɗaya daga cikin tsoffin azuzuwa na wannan makarantar fiye da shekara hamsin tun lokacin mallaka tun lokacin mulkin mallaka mai eh, mulkin turawa eh, eh din yawancin turawa masu suka yi aiki a makarantar to za ka iya gaya mana wasu daga cikin fitattun mutane da yake ɗaliban wannan makaranta ne eh to alhamdulillah akwai manyan mutane fitattu wanda suke wannan na farko akwai Riya Admiral Suleiman Sa'idu wanda sai da ya yi shugaban sojojin ruwa na Najeriya kuma ya gwamna a jihar Rivers sannan akwai ɗalibin wannan makarantar ne sannan akwai ambasada abdulrazak yunusa sai da ya ambasada a nigeria a pakistan da saudi arabia sannan akwai ehm, shi mai martaba sarkin kajuru akwai su haruna eji akwai mai su matawallan kajuru akwai su saddauna akwai manyan mutane da yawa wanda suka su tafi dan kajuru duk anan suka yi wannan karatu a wannan makaranta eh. da su ma late a gwam adara mai wadaga ladima duk a wannan makarantar suka yi suke karatunsu akwai makaranta na na koyon sana'a gwamnan technical college kajuru wanda aka kafa ta 1900 ta fara karatu a 1987 sannan akwai kuma gwamnan secondary school kajuru wato makarantar jeka ka dawo ita kuma ta fara an kafa ta ta fara an fara ɗiban ɗalibai a wannan makaranta a 1997 sannan akwai ainihin wata cibiya ita tsohon cibiya ce wato sashi ne na koyon aikin sofiyu na makarantar polytechnic ta kaduna ita kuma ta zo ne tun 1770 suke ainihin kam anan har yanzu to baya ga waɗannan mm. akwai wasu ababe na ci gaba wanda yake za a iya cewa in an zo ka zura a ganin su a ce wani wuri ne ko na shakata ko kamar shakata eh to alhamdulillah akwai ababe na ci gaba wanda hukumomi ne ma'aikatu ne na gwamnati farko akwai sakatariya na wannan karamin hukumar Kajuru da kuma sauran sassa sassanta sannan kuma akwai ainihin cibiyan shan magani kamar abin primary health care akwai ta nan Kajuru akwai kotu akwai police station akwai tsohon ofishin resident na do wato do smith wannan zamanin mulkin mallaka aka gina ta tana na ita ma wuri ne tarihi sannan kuma akwai wani gidan bature wanda ake kira suna kajuru castle wanda wannan gida ita ma tana ɗaya daga cikin wuri na yawon buɗe ido da shakatawa a wannan ƙasa an za a kirga guda uku a wannan ƙasa sai an sa da ita afirka ma sun ce guda uku ne da ita wannan sai a egypt sai a eh, na kajuru da na egypt ban san kuma ko ina ne a ɗaya ba sun ce guda uku ne dai honorable alhaji abdurrashid yaron kirki sardaunan kajuru wanda aka fi saninsa da sunan honorable aa yaron kirki tsohon shugaban karamar hukumar kajuru shi ya asasa gina wannan kofar shiga kwaryar ganuwar garin kajuru a shekara ta 2009 ya yi mana karin haske kan 'ya'yan kajuru da allah ya ɗaukaka su a wurare daban-daban in ka dawo nan karamar kuma muna da mutane har guda biyu ko zuwa uku waɗanda suka yi ko hudu ma suka shugabancin karamar hukuma a biyu sun yi a nan kaji local government ne akwai alhaji umaru kajuru akwai ni kaina akwai guda uku a wace akwai idris sayidu wanda ya a kauru akwai mutare abdullahi shi ma ya yi a kauru din akwai malam bala umar wanda ya yi a ikara akwai sa'idu shehu wanda ya yi a kudan duk yan kajuru ne wanda suka yi shugabanci waɗannan mu za ka ce kila mun samu dama da yake karamar hukumar mu ne muka yi su kuma a waɗansu ƙananan hukumi ne saboda aka su cancanta ne da kuma kaiwa wani mataki sa aka ba su a waɗansu ƙananan hukumomi din me za ka faɗa mana kan matsayin wannan gari a kundin tsarin mulkin najeriya kajurun kan ita kanta mazaɓa ne na kansila kuma a cikin ƙarƙashin ƙaramin hukumar kajuru a cikin jihar kaduna a jihar kaduna muna central zone zone 2 na central central district duk lokacin da ita gwan tarayya kwanta jiha za su yi wani abu su dinga duba tarihi da daɗewan garuruwa suna ba su kulawa na musamman akwai abubuwan da ya kamata a ce mun samu fiye da haka idan za ka je ka duba tarihin ka juru ya kamata a ce mu haka ai yawa wani abu ne kana iya dubawa yawa za ka yi amma tarihi shine babban abin da ya kamata a je a duba don haka mu muna kira da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ba ka juru ba kawai dukkan garuruwan nan da suke da tarihi a dinga kula da su kuma a basu girma da kuma kasan da ya kamata a basu menene kiranka ko shawararka ga ku 'ya'yan wannan tsohon gari musamman waɗanda allah ya yi masu tagomashi haka ce kowa ya bar gida gida ya bar shi a zo mutum ko da ba za ka zauna ba ka zo ka yi gida ka bar shi a samu 'yan da waɗansu za su zauna wanda in mutum ya zo yana da inda zai zauna in allah ya tabbake ka ka samu ko gida neman amerika ne kai wallahi duk muna farin ciki amma mu muna bukata lalle ne mutum ya dawo gida ya zo ya irin wannan abun shi a namu na mazauna ka jurmu babban kalubalen da muke fuskanta kenan don ina tabbatar maka da a ce duka mu mata da maza suna ire-iren wannan gine-gine a nan to ina tabbatar maka garuruwa inda ba irin su zaria eh, da ko irin su kafance ma ba wani wanda zai ja da mu noma da kiwo suna ginshikan tattalin arzikin al'ummar kajuru wani fata suke da shi ga wannan tsohon gari nasu a wannan lokaci muna fata ci gaban ta tafi haka din kamar yadda ake labarin kajuru ya kamata ce ci gaban ta ya fi haka kuma da makotanmu da Allah ya sa muna zaune da su tun daga kan adara da su gwari da fulani da sauran mayan kudanci da suke zaune duka mu haɗu mu zauna lafiya ba wani wanda zai kori wani saboda haka mu yi kokari mu zauna lafiya shine zai kawo mana cigaban da muke samu kuma shine zai kawo waɗansu su sha'awa ko da gwamnati ne ko kamfanoni ne su zo su kafa wani abin da 'ya'yanmu da sauran jikokin ma za su amfana da shi to fata na da wannan masarauta wani farko shine zaman lafiya ya kasance wannan masarauta mu tana zaune lafiya kamar yadda take a 'yan baya su yi kokari a tashi tsaye a nemi ilimi na zamani da na addini sannan kuma a nemi sana'a kada a zauna haka kurum babu sana'a a nan shirin mafari na wannan mako ya kawo ƙarshe sai a mako mai zuwa in allah kai mu za ku ga ɗauke da wani a huta lafiya